بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين لاحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرتك سعداء والنسافية من البركة الجمعة آه، يوشا ترى وتر رمضان شكرا دولا يطري هدود أربعين باهدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وانده دي دي بهدو بواتن بير شكرا ندبو بيود ابو مشاترا اوانا ما صلاشي ناوما اربركة صلاشي اوك السديد لكينا مبكر الشكين قري الله فيها دمك كرات للتافة من صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واللفر سليم ابن عيد الهلالي دعالي حسن علي عبد الحميد wannan kuma shi ne darasinmu na 25 uh, mun tsaya a babi na 18 inda suke magana akan fidya uh, mun tsaya a fakra na uku a wannan babi inda suke magana akan cewa uh, lallai wannan aya wa alallari ne yudhikunahu fidyatun ta'amu miskin lallai akwai nasakh a ciki amma da yaren magabata cikin malamai ba da yaran eh, malaman baya ba abu na hudu suke cewa ويؤيد هذا المعنى أن الآية عامة لكل مكلف شوى شافي وادين دم ma'anar magabata ne. Eh, kasancewar wannan ayar da mammiya ce ta shafi kowane mukallafi yana ƙara ƙarfafa wannan ma'ana تشمل الذي يطيق الصوم والذي لا يطيق الصوم آير أقمي والتتاشى في ود ذئيين أزمي دود ما بذئيين أزمي وشاهد ذلك في السنة أقول لك بعد شيدا مونا شكين سنة ما رواه الإمام مسلم عن سلمة بن, أك... بن الأكوع رضي الله عنه أقول الإمام مسلم يرويته لك سلمة ابن الأكوع الله شكرا يبدأ قريشي قال يشي كنا في رمضان منقسم شئوة رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزامن النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صام وندي قداما سي أزمي ومن شاء أفطر وندكم قداما في يأجي أزمي فابتدى بطعام مسكين سي بايردا خمسة في دي نوته شيرد مسكيني حتى نزلت هذه الآية حرق ونا آية تسوكه ومن شهد منكم الشهر فليصم دودي كسم شيء أجدا يهلر شوتا تذولي يأذن إيه ولعل إشكالا يحدثه حديث ابن عباس المصرح بالنسخ سنة إيواء أكوني إشكالي عند حديث ابن عباس يبين شافي وأن قرر ينا شوى وتحديث ينا إيا حيفر مكة دوني إشكالي abin da zai shige ma duhu kasancewar annar rukhsata kanat lishaykhi wash-shaykha wa huma yutiqan cewa shi rangome dan ya kasance ko rangomen ta kasance ga shi rangomen ya kasance ga tsoho ne da tsohuwa a alhalin suna iya yin azumi din lakin na huyazul dai wannan iskalin yana tafiya ya gushe idan ta bayyana laka idan ya bayyana gare ka annahu littadlil cewa ambatan wannan ashaikhu wa shaikha din domin kafa dalili ne wato kamar kawo misali ne akan waɗanda aka yi musu rangwame din walaysa lil hasr ba wai na eh, kaiwa matuƙa ba ne wato ba ƙididdige abin ake gaba ɗaya ba waɗanda aka ba su rufsa ɗin ba wa dalilu hadha al-fahm yace dalilin wannan fahimta tasu su alhadisu nafsu shi hadisin kansa shi ke bayar da wannan fahimta fa idza kanat ar-rukhsatu lish-shaykhi wash-shaykha idan hadisin yana cewa anyi yi da tsoho da tsohuwa thumma nusikhat sannan aka shafe wannan rangwame wa baqiyat lish-shaykhi wash kuma aka bar ayar tana magana da tsohuwa da tsoho fama ma'ana hadihin rufsa kenan menene ma'anar wannan sauƙi almusbata almanfiya wadda aka tabbatar kuma aka sake kore ta illam yakun zikru haula ilittajlil idan har ba ya kasance ambatan waɗannan ɗin domin kafa dalili ne kawai ba wa laisa lil bana ba adadi ba fa idza tabayyanta dhalik idan ka gane wannan wa aiqanta bihi kawato ainihin samun kankancewa da shi faqad sabata ladayka to kenan ya tabbata a wajenka anna ma'anar ayati mansukh cewa ma'anar aya din dai an shafe bin nisbati liman yutiqu siyam dangane da wanda zai iya azumi ne wa ghayru mansukh bin nisbati lil ladhi la yutiqu siyam amma ba shafe hukunci ko ma'anar aya ba dangane da wanda ba zai iya azumi ba wal hukm al-awwal nusikha bi dalalati al hukuncin farko ɗin ga wanda zai iya azumi wannan an shafe shi ne da dalilin alkur'ani wa amma sani amma hukunci na biyu ɗin fasabata sabata bi dalalati sunna ya tabbata ne da dalili na sunna wa yunsakh ila yawm alqiyama kuma ba a shafe shi ba har zuwa ran tashin alqiyama wa yu'ayyidu hadha yana karfafa wannan fahimtar ما ذكره ابن عباس في رواية الصريحة في النصر أبن عبد الله بن عباس يا a cikin riwayar da ta bayyana shafewa ɗin ƙarara mai ce ya ce wa sabata da sheikh kabir wal ajuz kabira kuma ya tabbata ma tsoho namiji da tsohuwa mace idan kana layu yutiqan idan har sun kasance ba za su iya azumi ba wal hubla wal murdi' hakanan da mai ciki da mai shayarwa إذا خافتا إذا تكج صورو أفطرتا حيث أجي أزمي وأطعمتا كل يوم مسكينا حيث تشير ذا مسكيني أي أقوى شرانا ويزيده وضوحا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث معاذ بن جبل ألا شكرا مسير دا أنا أرى مونا آه، بيان فتوى فيه wato yana ƙara fitar da wannan bayanin fili kala ya ce amma ahwalu siyam amma dangane da yanayi na azumi ko halaye na azumi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kadima al-madina to ka sani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taho madina fa ja'ala yasumu thalathata ayyam min kulli shahr sai fara yana yin azumin kwana uku na kowane wata wasu ya mai ashura kuma yana yin azumin ashura kuma inna Allah farada alaihi siyam sannan Allah madaukin sarki ya wajabta mata ya wajabta mata azumin ramadan fa anzala Allah sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum as-siyam ya ku wadanda suka yi imani an wajabta muku azumi zuwa al-aya thumma anzala Allah al-ayata al-ukhra sannan Allah ya saukar da ɗaya aya ɗin shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wadda ke bayyana cewa dole kowa ya azumi ɗin al'aya fa Allah siyamahu ala al wa al sai Allah ya tabbatar da azumin sa ga mutumin da yake mazaunin gida mai lafiya wa rakhasa fihi lil marid wal musafir ya kuma yi rangwame a cikin sa mai mara lafiya da matafi wa sabbata al kabir ya kuma tabbatar da ciyarwa ga tsoho wanda ya girma allazi la yastati'u siyam wanda ba zai iya azumi ba fa hadani ya yace kaga waɗannan yanayi biyu kenan na wato ainihin azumi wannan hadisin Abu Dawud da Al-Baihaqi da Ahmad suka fito da shi suka ce wa sanduhu sahih sanadinsa ingantacce ne fa hadani al-hadisani waɗannan hadisai guda biyu sarihani a bayyane suke cewa mai sarihani fi bayani annal ayata mansuka wajen bayanin cewa lallai wannan ayar an shafe ta annal ayata mansuka